kanka ba abin da ba zan iya yi ba ina iya mutuwa a kanka haba duk wani wannan tarkace wani mu kai in ga takaita maka eh. an haji za a ranga kai ni duk sati ba zan iya rabuwa da kai ai ba sai kin faɗa ba ni na riga na ji a jikina kuma na ga yadda kike ma inda ko sai dai in ce na gode ma Allah Allah ban masoyiya mai sona kuma ni abin da yasa kika ga ma ina son ki ina ƙara ƙaunaki na rike abin duniya ma duk bai tsone maki ne kuma me kai da abin duniya bayan kana da masoyi a kafin mu duk wannan abubuwan da na lissafa dan mota jirgi ko ma mene can ta matse musu ni ba damuwa na ba yasa nake duk sun ki wallahi da in na ji kalaman nan naki sai yanzu suna fasa mun kai wallahi ka san ba karamin ji da kai nake yi ba wannan duk kalaman da ta gaya min na boge ne kenan ko mai mota daga hon kin bude gaban mota sai ka ce mota uban kin shi amma yarinyar nan fitare ta rena ma hankali fa dama ka zan ma yi ok na ba ma fito ne wallahi wallahi an gama gyara komai da komai komai yayi normal komai yayi normal na ma je kawo shi a wanke da sauran sai eh, ta dan abun nan zai zuma shi ma dana to ba matsala shi ma dan dai zan koma gida ne da na sai na ji kiran yawa nagode yawa yawa Baby. Baby kamar gane kamar ya ba, bibi ya haka. Ya haka ya haka kamar ya. Bakanike na ne, ya gama gyaran na gaya mai wanki. Daga aje mota an faka an yi hon kin shigo, saboda haka fita. Haba bibi, ai ba za a yi haka ba bibi. Ke ba wani bibi, ba ta uwa ni da ubala ba ce, da Allah fita da Allah. Get out. Get out! Mata sai ƙarya tsaya ba ku yi can arziki ba. Eh, watan kin gaza a rana ina jan ko oh, bari ga mai mota to mota na ne